أم للإنسان ما تمنى ko mutum yana da abin da yake buri ne na ceton gumaka a wurin Allah a'a